مركب مدة ساكي هاتوا أنا صلى أبو هريرة رضي الله عنه يوم ريت اللي في من شدة قوتها رمضان قال تدو إلى اليهود لأرضهم لقطبهم لآتي لعشرين لأكو بتواري شكرا تدو إلى عشرين تامو تشكبا دكراتون بالتاتي بحلقة نظر قانون آيوين صح jiya mun kwana akan aya ta ɗari da biyu kafin mu ci gaba da karatu jiya mun buɗe asusun marayu kuma ta sa a je banki a tabbatar da jin da ke cikin account mu na hannun dukkan sabon foundation an je tabbatarwa suka ce an dakatar da account ɗin sai an kawo wannan duka da ta iya sunan da school mu to na bincika yana ɗan ɗaukar lokaci zai iya kai sati ana kowace haka in akwai wanda a hanyar da za a samu na yake da sauri muna bukata amma dai yanzu mun dakatar da sa kuɗi ga akawun ɗin har sai mun zane ta ga sabon akawun da za a sa kuɗi sai ku rubuta shi da screen masu ɗauka kuma su ɗauka a yi sharing da shi Madina Islamic Center Jaiz Bank seven nine, ja exactly ta eh? faɗi wannan don ƙila wasu yanzu aka tunce masu wuta kuma bisa ƙasara wa ubangiji eh, layin da muke da alat shi ma layin ya faɗi shekaran babu babu babu alat ɗin bale mu sani da ya shiga yanzu amma dai mun mun iyakar balance da muke da shi yanzu kuma za mu dora a kai insha Allah Allah ya mana muwafaka jiya mun aya kan aya ta ɗari da biyu inda maɗaukin sarki ke maganan Yahud da yadda suka riƙa bibiyar ilimin shaidanu wasu ilimin sihiri suna koyonsa suna ɓarna da shi cikin manyan abubuwan da suke hadda raba biki da mata ko raba masoya yufarriquna bi bainal mar'i wa zawji akan aka yi tafriqu ba tsakanin da mata kai ba dukkan masoya ana iya raba uba da iyayen shi ko arabawa da kanin shi ko araba mai gida da yaro shi ko waɗannan suna cikin abubuwan da ya guda suke gare su Allah ta'ala ce wala ta'alimu laman yashrahu qalu sani duk wanda ya shiga wannan lamari yana cikin sa sihiri ba ya da rabo a lahira لبيس ما شروا في أنفسهم لو كانوا يعلمون فأبين بسوك الزي ما كاو نمسو كيدا كاو نمسو ده شيء أبين بسامو كثير هلا يتيامون أنا إلا خمسون أغاني رابو تاشيك آية بيجي تقول لبارن ولو أنهم آمنوا جيلو كتيما هلت بمكرن نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون فلو أنهم آمنوا واتقوا التي عندما أتي إيمان سيذكره الله da abin da zai kasance shi ne lamar tubatun min inda Allah ya khair lada wata ake samu gurin Allah ita ce mafi alkhairi wani ya nuna duk wanda ya yi imani ya yi kakawa zai samu lada tsayayya kuma girman lada yana kunshi da faɗin a inda Allah domin an ce ka anshi kuke wurin sakatare wurin kashiya wurin akawunta za a diba na wasu ma'aikata ne sakataren local government ne ko sakataren jiya ko sakataren gwamnatin tarayya kaga ashe girman wanda za a karɓi lada gare shi shi za a kaddara girman shi wannan na inda lahi za ka kare wa kima lada ce wanda ba shi ke Allah ce lokacin ya na namo shi na mara a ce sun sani sun sani din amma sun kawo da inda sani za ka sai aka ajiye su ga wurin da ba su sani ya yi wanda zai na amma يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم أن ينزل عليكم من خير من ربكم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا راعنا وكونوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم أنا يتكي آية فرق ألا يجين والحكرة يا أيها الذين آمنوا آية دليل في سورة البقرة يا فارس كيف يجمع بي إذا يروم ثاني بريد كما روم ثاني أما كلمة تنا دباكين دمو نقي راعا أقوي وعودا وعودا شيء وودا iya ya zan kai da kan gado su safi suka amfani da ta da ma'anar ta ne yahudu da suka je suka fara amfani da ta da muhimmiyar ma'ana wani amfani da ta yana izgiri ta a dublu mu'az ya gane ya la'ance shi ya zage shi aka fara rigima yake kuma ba kuna faɗin ta ba har abin yanzu ya suke so zan kina tsakanin gungu biyu na Yahudawa da na Musulmi. Sai Allah ya ce to Musulmi ku ina amfani da wannan hali. Sai ina amfani da wannan kalma. Ni da tarahi wa qulun durna da ihdatun durna ita ma'ana guda ne. Su a gaske nufi duk ma'ana guda ne. Amma ladabin magana yana tsakanin Musulmi sanin irin kalmar da ke fita ka wadda ta dace da matsayinka wadda ba a yi mata bugu ya fasara yana da kyau to haka uslubin maganarka yana hukunta ka ci nasara ga da'awarka ko ko ko kara su cin nasara shi ne cikin wannan kar ku tira ina amma ku ce ungurna da mai bambanci su kuma na su guda ba bambanci shi ne wacce wannan amfani da ya baka bugu ya fasara ya baka aiki ko ta ta magana ka tsaya ga wanda ba ta bata maka asma'u ka saurari ka saurare irin na biyayya Wani walil na azabun alim kafirai suna da azaba mai raɗaɗi daga cikin wannan aya fuka haul malikiya a wasu mazhabobi suka fito da ka'idar sadda zuriya ko shekarar ɓanna ko da abu ya halalta idan yin sa zai jawo ɓarna ta kira kalmar ra'ina da sahabbai ya amfani ta kalma ce mai kyau ga hakikanin amma duk da faɗin tana jawo wasu su shigo wannan rigar su yi ɓanna hukumu su ne kawai wannan daga irin wannan ne Allah ta race wala ne ko na min la? yasubbu Allah adwan da ghairi aka zaki gunki dan shi wanda ya da gunkin shi da gunkin da Allah mafi sai guda sai aure in ka zaki gunki sai zaki Allah ya kake da wannan ina nan sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyul ana da walidayhi suna zagin uwaye shi aka ce manzo Allah da zagin wani in ka zage uban wani sai zage da in ka zage wani sai zage da ai zage shi don haka saddun zari'a shi ne idan aka da ta barbada a toshe ta ko da asalin kofar hutattiya ce amma a rufe ta duka laifar ne yana da hukunce-hukunce da yawa a shari'a ga da sa shari'a ta ana hotuna wanda sun zamo zari'a ila shirka Allah ya halitti mutane da ta tauhidi annabi adam da zuri'ansa har zuwa shekara dubu ba ta shirka ba kowa ya san Allah idan za ka za a zauna ana ta tauhidi zuwa ita zuwa aljanna ba zai yi ba za ka sai hidda road map sai bari sai da wasu bayan Allah suka mutu mutane kirki ta gargaru da wuddu da suwa da yahudu da nasaru da yaɗo mutanen kirki bayan Allah su biyar sai da yanzu sun mutu ya in kun gamsu sai ku kula Allah ibada su more ce a gare ku to yanzu tun da ba ku siya ba a yi sai ce kuma can bayan masanaci ku zana hotunan su tun da ba ku shigo kin kokari sai ku tuna dai da ku wata Allah ce wannan shi kira ce mai kyau gani an ga tafiya aka tafiya dan ce ya yi daidai to ai da shi masallaci kuka zana su ma da shi bayan da waɗannan da suka kansu suka tafi ƴaƴan da suka zai ce kai ai kun zo daga nono wasu ba ku gada mutum mutum za ku yi ku aje a haka haka ba har ya kai da cewa ai in za a roƙi Allah su waɗannan mutane suke su ake zuwa a roƙa su ko sai su roƙa muku Allah sai kai suka roƙi Allah ne ya matsayi ka kai sannan sai an ka tayi gaba ɗaya sai an ka ana roƙo su ba haka gaba ɗaya shari'a ta kyamace hotuna akwai hadisai ɗaya ɗaya ingantattu guda goma wanda manzo Allah sassu ya nuna Allah ba ya so gobe saboda me saboda an ba shirka dalilin ba haka a cikin dokokin shari'a musulunci ko abubuwa da yadda aka hana su ba don kashin kansu ba don abin da suke jawo ba Ko da haka wannan yana cikin cikin mai da'awa ta kullum ya kalli hanyar da ke kullewa hanyar da ke bada nasara amma hanyar da ke jawo fitina hanyar da ke jawo matsala bai kauce ko a bangaren ciniki akwai nauyin ciniki da aka hana saboda akwai wato akwai yaudara zuwa ga barna misali bai oyi na in kana magana kofi na riba wanda Allah ya hana ko mu na jigo ne ne bai ina ni na zo daga ƙauye ina buƙatar kuɗi yi noma kuɗin da ni jiya kudin sa yake zai iya bani aro kawai ce har ƙarshen damina in ce mai to yanzu kai ne kake da sai ce shi da ba ni shadda ta dubu hamsin amma zan biya ka ce bayan dariya a to in haka da dubu saba'in da biyar za ka biya lafiya sai ya bani sai kuma sai da mishi to don za ka ce ka gare zuwa mai da ni a sani ba abin da bai hana wannan ce nake ba abin da bai hana in ce da ne ka ba abin da zan ka kai da maka amma wannan dabara ce take in an shi dubu arba'in da zai iya ta saba'in da bai wanda shi ne riba ko fahimta amma da zan sai gare ka ne shafa wani in sai da ba ne ya kana kai in sai da maka saboda me saboda hakika ne na amshi arba'in da bai ɗinka kuma in na sojiya saba'in da bai ɗinka har na yi riba to akwai abubuwa da yawa a shari'a musulunci ko ce da bakwanna da su shi ne kan zariya zaka in ana maganar masadir na shari'a aka ce Qur'ani sannan hadisi sannan ijma'i sannan kiyasi waɗannan su ne duk waɗannan musulmi ta haɗu a kai sauran hujjojin da ake ɗaukar bayanan shari'a hadda da shari'a da ana haramta abu duk da asalin sa bai san haram ba saboda da an shi bai jawo haram da haram ما كان ذريعة المكروه فهو مكروه أبي الذي جاء قرنا يفشي ما قرنان من ذلك ما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب ما لا يتم الواجب إلا به أبين الله دورا مكا فذاك إيه سبا sai ka yi wannan wannan ɗin ma zama wajibi lokacin ma wancan misali ana zuwa hajji ba a biya kuɗin kujera ba zuwa hajji bai ya sai biya kuɗin kujera za a biyan kuɗin kujera shi ma ya zama wajibi ga wanda aka saboda bai saboda ya bai kai amma ma la yatimmu da wujubu illa bi abinda bai wajaba a kanta kai kayi shi ba ba ne. ka kamata zuwa sai ka kasuwanci ka samu kuɗi in kasuwanci ka tara kuɗi ka kama wajibi bane amma da kai kan tara sai fito ta zama wajibi kun gane bambanci Allah ce ma ya wadda labina kafaru min alal kitab suka kafirce alal kitab yahud da nasara wallal mushrikin haka mushrikai an hada kafirai gaba ɗaya jinsi uku ba su burin an yunzala alaikum min khairin da rabbikum ba su so a sauka muku wani alheri ko wani iri ne daga Kuma saboda ka hasarar ku suke yi akan alqur'ani hasarar ku suke akan kiran sallah hasarar ku suke akan hami hasarar ku suke akan duk wani alheri da yake sabuwa gari in kun yaƙi kuka rinjayi wasu ku kuma bakin ciki suke in aka rinjaye ku murna suke wannan ɗabi'a suke Allahu yaqtasu bi rahmatihi man yasha Allah yana keta wanda ya so da rahama su yahuda asali suna hasadan manzon Allah ne saboda ba dan gidansu ba ne dan me aka ba da annabta gidan da ba nan Nasara suna kin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam ba don komai ba sai don suna ganin dan ne zai shafe shari'ar da aka kawo musu kawo sabuwa ba shi yi ba yi bai saka dutse shari'a ya saka da to shirkai suna kin manzo Allah sana sani saboda suna ganin wata daukaka zai samu ya zo rushe da yi suke na wata gumaka kuma wata martaba da ke ta ta fuskar wata gumaka ya rusa ta yanzu zai mai da martaba ga ta haka suke za ka bi duk hasada Allah ya kasu da rahmati bane shi kuma Allah yana kira masa da wannan Allah ya so hana kuɗi ko bai kai ana ni so ya baka mulki kowa bai hana ka to haka komai ni so ya baka ilimi ni so ya baka mata in mutum ishirin ka da ta wanda Allah ya so shi ne samu ba haka duk wata rahama ta ubangiji shi ke ba da ita ga wanda in ba mata ba dan me ne sa kai haka da wanda Allah yake bace shi da alheri wallahu bil fadl al azim Allah kuwa ko abu talala ne ta amme haka falalar Allah ba ما ودي yana in هي jayayya da Allah kuma الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في فوائد هذه الآية بيان عداوة غير المسلمين للمسلمين cikin wannan aya yana da ke musulmi su sani ita ba musulmi ba ya fi ko ya nuna maka soyayya to a ko wata boyayya ya annahu ta'ala ta tsara sanfani ya ta zama na jami'a yake don a aya Allah ya don kuma dukkan sanfofin kakarai ya ce alun kita wa hukun yahudu wa nasara wal mushrikin hu kullu ashabi al-awwal duk wanda ka bauta wani ba Allah ba yana cikin ne kullu ha'ula'i a'da'ul lil muslimin duk wannan suna adawa da musulmi annahum la yawadduna khairan lil dan ba su son alheri akwai lokacin da wannan aya take bayyana kamar yanzu duk abin da ya shahi musulmi yayi adawa wani abin ma za a kirkire shi ne ba don akwai shi ba don dai kawai ai gafa da misali kowa ya san hajji rukuni da cikin addini ko ba ka to amma waɗanda ba mu sun kirkiro wata tafiya ta sharholiya ta holewa ba don su tafi cikin su ba sai ne da kamata wai a ware mu da kuɗi su ba wani ranar lahadi babu inda cikin addinin nasara aka ce a yi hutu amma turawan da suka kawo kiristanci a najeriya sai suka ware kudin hutawa mu ba mu leni ranar juma'a ta nan muna hutu ba amma duk da awoyi muka rage cikin wata da azumi duk mu samu sauki kai da yau ana ba ku samu da rikicin ba amma bara awoyin da suka ba da hutu a cikin azumi sai da aka kai su kara ku gawan duwayin na musulmi ne ɗaliban musulmi malaman musulmi na ma'aikatan musulmi su ne shafe shari'a da muke yi za mu tabbata wasu ana kama kirista a yi hukunci shari'a musulunci ta wuce amma da yi a kai da musulunci tana kai da mu a kan ne a kan don ne muka ce a yi shari'a ya jaji wannan har yanzu wasu ɓangarori na najeriya ba a yadda mace musulma ta sa a yadda ta yi aiki wasu makarantu har yanzu wasu da su sun yi hukunci cewa yan simbuli ɗauki yan simbuli shari'a musulunci ne ba ta musulunci kansu su turki kansu don darajar kansu kuma in ka kaɗi addinin kirista za ka isa akwai modesty da decency a ciki. Yau ba a cire kai hijabin da mai ce ba. Yanzu misali, duk inda suke nuna hoton mahaifiyar annabi Isa Maryam ya suke nuno ta. Da lullubi, to don me za su yi tsiraki don iskoyi turawa su bakan jamu da su bata su ba mu haushi. Da haka na rufe ina tunanin yadda za a haɗa wannan aya da ɗaya ayar wadda Allah ta'ala ke cewa la tajidanna ashadda an-nasi adawatan الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجد أن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى إنك لا أدري كيف تجرى سكيمنا duk ne da suka aka haɗe kai dago suka rubuta cewa wani kiristoci ake kisa a Najeriya. Duk kisa kuma a wani kiristoci da da shi. ma da suke dan signan duk kiristoci da suke kashe ba wanda zai ce ba a kashe kirista a Najeriya amma dan Najeriya ake kashe musulmi ne ko kirista kuma ita kita ya fiya shi ne inda mu musulmi muka fiya shi yasa in ka diba duk inda mu ba mu zai bane azaba ake ba yanzu ko a arewa inda babu majority musulmi wahala mutum da zai kirista a kan ya fi kwanci hankali bisa ga musulmi a kula. gaskiya ne kuma yanzu kirista a kano ya fi jin sauƙin zama bisa ga musulmi a benue ya kai maganin mawo zan ba cikin arewa to sai ga shi Allah ya ce la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al-yahuda wal ladina ashraku wannan tsananin adawa da musulmi su ne yahudawa da mushrikai wala tajidanna aqrabahum mu'minin lil ladina amanu alladina qalu la kiristoci sun fi son mu sun fi kusa da mu yanzu yanzu Allah ba sai kuma ga wannan aya ita kuma kuma ce mana da kiristoci da yahuda da mushrikai ba su son alheri gare mu to na daɗe yana son ne da za ka ta hancin wannan ayoyin biyu domin magana Allah ba ta kure ko ba ta karo da juna to alhamdulillah ga amsa na samu wurin malam ga abin da yake tafiho la yu'aridu hadhihi al-ayatu qawlu la tajidanna akthara an-nasi adawatan zuwa karshen aya yace wacce aya wacce karo da wannan لأن هذه الآية في سنة معين من النصارى wannan da aka ce suna son mu suna kusa da mu ba dukkan kiristoci suke magana ba wani sun ce ne kiristoci wa hum alladhina minhum qasisun قدروا تعالى كذلك أن يعملوا المسلمين ورهبانا وأنهم لا يتحدون وإذا سمعوا ما أنزل إلى رسولي ترى أعينهم تفيد من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا ما شيء أخوة كريستو سيكي نجوا وصلي وقت الدفاع سيكي من كثير والرهبان الذين من ثبات وأنهم لا يستكبرون وهذا بس يجب فإذا وجد هذا الصدق في عهد الرسول idan ka samu irin wannan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an ba da hukumar zamanin annabi in kama kan alai ya gina kake ce wannan su ayi take lakin ikhtalafa halun nasara منذ zaman ba'id yace amma kiristoci sun canza tun tun tun Allah ya ba mu haka kaiwa mu yace nas'alullah an yurida lil muslimin izzatahum wa karamatuhum yace muna roƙo Allah ya kai kuma musulmi darajar su da karamar da ya rufu hakikar da wata nasara su gano cewa nasaran nan bakiyansu ne kagairun min alil kufri da wa'inda ba su kuma wa'inda ba su su gano bakiyansu ne da shi dole mu su su musu kana amma ya kwanci aiki sai ka ji an ce ai duk su daya muke in ka ce mu yan ƙasa da duk yan kasa ne kuma dukkan mu muna da yanci a kasar mu muna da haƙoƙi a kasar mu haka bai da Ahmadu Bello Sardauna Allah ya kansa ke cewa yace Najeriya kasa ne ce amma kuma sun ga kuma sun kana ta ke kare maka addini mun ci komai samu wannan matsala ke yan siyasa wajen sun lalle dole sai sun yarda da su sai su nuna ba ma namu bane wani a ƙasar nan mutum ne yace yi nadamar kamar shi mutum suka ce to ka koma can ka shiga coci zaman ka eh? a saboda ya nuna mutum sauki shi ma dai ke tare ki da a yi da shi ke da kuma shi ke sa a ji tsoronka shi ke sa a ga girmanka inda kake da haƙƙin sai ka tsara haƙƙi don haka idan kana musulmi ma'aikacin gwamnati ko musulmi shugaba ɗan musulmi a tajiri ɗan kasuwa haka hurumin ka na farko shi ne wanka bayan haka duk ɗan Najeriya ɗan uwanka ne ka ɗauki kasa wanda ya fara kyauta ta bayan haka duk ɗan Adam ko ba ɗan Najeriya bane ko ɗan wanka ne wata fuska amma ka ɗauka hurumin ka shi ne amma kana ɗan kasuwa ka ware alheri sai ka kira ni ba mu ruwa na ni ba da wani addini kowa wani ma kai an ba ka da ciwon nan yanzu da aka yi musulun musulun aka ce musulmi shugaba musulmi mutane shi musulmi wanda a shugaba ya taimake mu ba ta kafa kada da mun kowa ne tsakanin ku da Allah saka shi mu wawa ke su su fa ciwon kansu ka zo da ka duk inda kake musulmi da duk musulmi kake shi an jarar da kashi a martaba shi ne abuwa ka suna tsoron yan rufai saboda ya bayyana idan su fi shi kuma ya ce duk wanda ya bani ƙuri'a shi annabi in kuna so ku zo in kun ba mu ƙuri'a za mu yi da ku ai shi an tsara musulun-musulun tun da farko kuma ya ta musulunci a rasa Ba ko wannan din duk da ba mu umfana da shi ba amma ya kwaɗi ya ba da measurement ta abin da ake gardama don kullum suka su gaji kafaɗa da kafaɗa ku amma yanzu ba to amma ina muna zama musulmin kwarar sannan muslim muslim ya fi amfani saboda sun namu ne musu ya amfani ba namu in ya kai sai abin da ya murke ta namu namu ne na ku namu sun nasu shekara takwas da muka yi muna mulki sun auna da wuya ka isu mun amfani yadda wasu suka amfani yanzu za mu kara wasu hudu in da rabon karin wasu hudu ma a koma karawa kuma har yi kuma abin ya kwana sannan shi nasu ya zo a baki kowar ne da su suna kishin nasu ko kuma kishin nasu wannan kuskure Za ka cikin cikin wannan aya kowa ya san haka eh Najeriya sun ta mutu amma kowa ya san gidansu ba kowa ya san gidansu a ta shugaban kasa musulmi an ka kashe a da ta ɗauki gudunmawa ta kai an ka raba ni ka to kan ba ku ko guda saboda ne saboda ne ta ba mu an ka kace an ka ce ba ke ba gudu yanzu saboda ba ta da wayo ba ta da basira da kan ji amerika kai harin da aka kawo da saboda shi take yaba ko ba kwallon sara ce ga najeriya gobe ma a ƙara in ji ta سوري سوري انا قاعدين مسلمين بعبور من تبني بعبور قالوا لي تبني شي ما ما يجرن تبيت المناسبه بس ايام اكيد هاي كده مثير شو كتب لي جماعه كان ابنتي في بقى جعل بعد يا طب قمت وجه كسوه في كل اوقات في الطريق يا بابا عايز تعمل ايه yana alfahari da wannan alhalin nasar suka zaɓe shi bai kyautata masa ba mu ce muna roƙon Allah sauyi na alheri muna roƙon Allah ya kama na gyara da ake rage musu na lokacin Allah ya sa su gyara Ya ba su gyara ba Allah ya canza mu da ce ba mu ne amma hakika mutum yi su ba cikin dillata akwai dillata tafi mutumin da ya ɗauki alƙalami ya rubuta shafi kai ɗaya har saba'in ya zage ni ya ci mutuncinmu ya yi mana karya ya yi mana kalafi tana alika ta mu ya ce da hali sun gudu addanci ne kuma shi an saka daulolin nan na mutunci da muke su a arewacin Najeriya ya ce yan arewa yan ta'adda ne musulmi yan ta'adda ne soci ake kisa ya ɗauka ya kai an ka ɗauki doka ta duniya a kan Najeriya. Kada wasu aka ɗora a kan hukumar zaɓe wanda za mu amince da jihar ƙuri'a sai ya faɗa mana wasu wa abinci ba. Sannan musulmi mu ce ba mu so a ɗaya kuɗi ba. bar martaba muke da yanzu a wannan lokaci. Su gyara ko mu shirya canji. Lallai su gyara musulmi idan yana da martaba su a ƙasarsa. In ba haka ba lallai za mu nemi canji. wani da ce siyasa ta ke to an yi da damun da ya samu da ya samu su ba ta ba akwai da ba ya cika ya ba ne jam'iyya kowa ya sani kowa na taɓa kafe ma jam'iyya ba da duk wanda ya zannan ƙwarai muna tare da shi ko su suna da sauran lokaci wannan ɗan lokaci muna fatan su yi kun su gyara in sun gyara muna tare da shi amma lallai akwai mota gyara يلا تبارك وتعالى والنهاية ما ننسخ من آية أو نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ما آية سنة مقرأ قبل النسخ Nask shi ne wato yin hukunci marhala-marhala. Allah ta'ala ya saukar da aya a yi aiki da ita wani lokaci sannan sai ya koke ta ya saukar da wata kuma ya aiki Idan akwai hukunci kuɗin da Allah ya samu su lokaci, ya kare sai a kawo wasu masu wuce wanda shi ke Daga nan Allah ta'ala ya fara shirin maganar canjin alƙibla don gaba za mu ga maganar canjin alƙibla an yi masu yawa ne amma kusa duk shimfiɗa ne da canjin alƙibla lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake makka sa'ata yake zuwa ya sallah amma kuma sai ya fuskanci arewa domin arewa nan ne iblat annabi ibrahim alaihi salatu wasalam da sauran annabawa to sha Sai ya koma madina kaga a makka kenan ya ta ba garin da suka zuwa lokaci guda ya koma madina ta tsaka shi tsakiya in ya kalli arewa ya kalli baitul maqdis in ya kalli kudu ya kalli ka'aba akwai yadda za ya hada kudu da arewa amma in kace ka'aba inda kake so kana hada sannan ne dan wanka an fara sallah ba akwai mai kallon akwai mai kallon yamma akwai mai kallon akwai mai kallon akwai mai kallon wasu ka kowa sai ya yana ya amma umarnin Allah gare shi ne kuma wannan umarnin babu cikin qur'ani suna annabi ce ba inda Allah yake kalle mai talbiyar su akwai amma akwai da ke baro ta ka dawo ka ba kaga shi akwai hukuncin da gaba ɗaya wa la ya tabbata ba da suna ya tabbata daga cikin dalilin da suka da ke Allah ya ce ko ka aba su yahudawan nan da ke adawa da shi a madina kullum gori su je masu yana zagin addinin mu kuma yana bin alƙiblan kai ta mana Duk kuma jin mushrikai sai su ato ya ce a nabi Ibrahim ya ce bi alhalin da Ka'aba nan ce Ibrahim ya bai ba a kai kallo ba Za ka ce manzo Allah sassu ya rika gurin Allah ya canza mace alƙilla ya koma kama wannan shi ne kuma muka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da ra'ayi yake addini ba ba da ra'ayi yake addini inda da ra'ayi yake addini sai ya janar haka ba sai juya ba ko kuma a nan sallah da sallah akwai abin da wani lokaci ya kan ji nauyi ba ya yi addu'a yana jiran hukuncin Allah har sai da aka ga inda Allah ta'ala ce kaddara taqallubu wajhika fi sama mun ga yadda kake daga kai kana jin kamar za a saka ba wahayi canza alƙibla saboda kana cikin ran kalan walli yannaka qiblatan za mu canza maka alƙibla da kake ka walli wajhaka shatr al-masjid Ko ya ka kai ka ba kake kafin mu kai can sai Allah ya fara shimfiɗa ga su da Yahudawa suka rika yi wa manzon Allah akan wani alƙilla. Yahudawa sun saki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan dan me zai canza alƙibla bayan su suka rika masa kori cewa kana kallon alƙibla ko kana suka addini sai taka ya koma tashi kuma sai suna zagi suna ce addinin ma ba tabbatacce ne yau a yi nan gobe a yi nan shi bai da tabbas gane da Allah ya sanya wannan nafa تمام الله كتب لله المشرك المغرب كما سي مدن الله ني كاي ان انت لك لا كاي جيا اما ان انت كلا وانك من ده كي كلا وهي كي كلا كلا دا يكي مجيا لو كنت مجيا انا دايني قال سي ما نسخ من آية أو نوسيا ناتي بخير من نوم أبين ده مكبوجينا آية ومكمنتر آية مكبوجينا ناتي بخير منها ومثلها رام وجود الخير كان تقوم وجود إليك ألم تعلم أن الله على كل شيء عليك فكثني بجي أنا نريد كنين قبين بيكي شو كومي ألا نريد كومي ليني مخلا دوم ألا ياتي أكل اللي بيكي بيكي سيو وفيها ولد وليك أكل اللي هم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض أشيبك تنشي واحد Allah shi ke da ta bai da ƙasa ba. Amma na kun min dole Allah min waliyin wala nasir. Ba ku da wani wanda ba Allah ba wanda ke wato majibiki gare ku ko mai kiwo. Da haka matsalan nas matsala ce da malamai suka ce sharuɗan sanin Qur'ani. Ibn Ali ya aka kora wani wa'azi aka ya zo yi wa'azi sai ya gane bai san tayar da ta goge da wadda an ka goge ba bai san na ta kwallon su ba da a yanzu da ilimi ya faɗi da kwallon ta sai da kawai da faɗi na sai kwallon su idan kana karatu ulumul qur'an zaka tira da babu na musamman akan ayoyin da suka goge wasu da waɗanda suka goge ya ana aiki da wannan aya kai ana aiki da wannan Kuma su da cikin qur'ani da jikka wannan tana ce domin bambanci annasi wal mansukh da albada wanda su kuma ‘yan shi'a suke kaurutawa. Su ‘yan shi'a ta fata su irin na Yahudu. Yahudawa su rai cewa su ne ‘ya'yan Allah zaɓaɓɓu. Sai Allah ya jarfi su da kantuwa da wulaƙantuwa a duniya. Ya karɓi ta su kwanke ko a zaɓuwa la ‘yan ka barku. ai yayi nadama ya da na sanin abin da ya da bada'u na ne guda ya faru su ma 'yan shi'a sun zo da abubuwan da ƙo'ani ya saka musu ɗari bisa misali irin cin zarafin sahabban manzon Allah da suke duk manyan sahabbai mukarraban annabi in ka kira sokin guda Ali bin halifofi na hudu duk surukan shi abubakar ya bashi aure aisha ko umar ya bashi auren hafsa usman ya aure yasa kayya ta rasu ya aure ummu kulfu ta rasu annabi ce inda muna da wata damu baka aliyu ya aure fatima duk sai suka tura wanda uku suka dauki guda suka tura sauran goma suka tura sauran ɗari uku da sha uku suka tura sauran dubu ɗari duk amma annabi suka tura suka ce uku da ya annabi wasu suka ce bakwai suka ce sha ɗaya duk daura gasar raini sai aka ce to ya kai muka ga alƙur'ani cike da yabo suka ce ai Allah ya canza Kun ji bada wannan ba canza hukunci ba ne suke ce ma bada to Allah yana canza hukunci amma bai canza labari canza hukunci sauƙi da shi sa ce na ce bi khairin min za mu ɗauke muku hukunci mai wahala mu kawo mai sauki ko kuma mu kawo wanda ya yi shi wahala a ga shi lada a zuwa shi alheri ko mu kawo irinsa sai kan ba ku ƙara wahala ba ba ku samu ƙarin sauki ba amma kun samu ladabi mu wani ta ga zan muku alheri amma Allah bai canza labari in ka canza labari kai ne kenan to labari ya zama ƙarya don haka Allah bai cewa ya yarda da sahabbai bai dawo canza shi ba zai yi ba الأصل إنما يكون في الأحكام لا في الأخبار أنا تنزع حكمتي ما ما تنزع الأغاني لكن دقة بنت الله تعالى يقول يا يبقي يا تبتن بشيك يا تبتن إذا الله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يوم هذا هذا يومكم الذي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا zuwa ƙarshe ayoyi. Saboda Allah ta'ala ce, Idan lazina ta'buduna min dunin layi hasabu jahannam. An jumla hawarihu. Waɗanda kuke bauta ba Allah ba, مكامشين جهنم دكما كان لكم تبوا تسمون دارشين جهنم أنتم لها وارد تقول السودسيه من كلا وصلوا مكسوسا إيه لو دام تكلم مشرفين تو تبغى تمشي لكن السودسيه تصنع بوتا النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء عندما يصنبوك عمي هذا يعني سألتي إلا الذين سألتي الذين الحسنى أولئك أنها مقابل وإن أي سوء الهير يا رجاء تبتدر أبن قرية تبتدر النبي إساء نقرأ لذا وأن أبو به راج تشد شيء الجنة تبتدر شيء تشد تسنن أقوى التسييب Allah ya kawo hukunci daga baya sai ya mashi ya yi ta yi da wato ya da baibayi kaga Allah ta'ala ya ce mana duk wanda ya roƙe shi na gaba ya ce idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i ta da'an فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وتعرفتي فيكشف ما تدعون إليه إن شاء تنسون ما تشركون Ubangiji yana amsa addu'a ku in ya ga in ya so, zakanta ya tabar da wasu ayyuka. Wannan ba na suke gani ba ta hukunci ba. Zuwa da hukunci daga baya ƙara bayani amma ba ka kaza da kaza ba matsala ba ne. wannan ba Qur'ani da hadisi ma yana kaidin aya hadisi yana kaidin aya sabanin mazhaba da tsidiya kaga misali Allah ta'ala ya kawo hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم أو كنا قوما وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وعلى وعلائل أبنائكم الذين من أصحابكم تشاؤوا وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات لشعبك من النساء ما تتعدى أولئك ما goma sha hudu aka halarta ku aura قالت إلا لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ثم وندب شاء النمرة يا على التقصد يتي لا تجمع المرأة مع عمتها ولا المرأة مع خالتها إنكم إن فعلتم ذلك قد أصحابكم باء حد ta gwaggwanta ‘yar uwar ubanta ba a haɗa da mace da innarta ‘yar uwar uwarta ya ce in kun yi haka za ku yanke zumunci ka auro mace ta ka kawo kaunar uwarta ta zama kishiyarta ka auro mace ta auro ƙaunar uwarta ta zama kishiyarta an taɓa haka ko ba zai yi ba ka ga waɗannan biyu na da sarrafa ya ƙara sun shigo amma cikin ƙur'ani amma zaba ta tsiniya sai ya ce a'a ƙur'ani ya ishe mu annabi ya bada labarin su annabi ya yi da kuma sallallahu alaihi a lokacin in annabi na suke ta abu sai ga kamar kyamara ya ɗauko ya hasko maka kanka da ki yi shiku hmm? ku kawo hadisin mana ya kawar da duk hada shi yi shiku a yushiku an an ya koda yushiku an ya koda za a kai an kusa a kai lokacin da ya koda sai zauna wani mutum a rajin wani mutum ya zauna ala harika sun gida su mai laushi sai harika gida su mai laushi ta ce mutaki'an mutaki'an yana gincire ku ku lura da wannan Allah ku tabe ta yushiku an yaquda ar-rajul muttaki'an ala arikati ya gintira da shi ta mai laushi ma'ana ya da ku jira bai kushe kada ku shi kuma ya gantsar hannunsa yana hutawa yaqulu ma ja'akum min kitabillahi wa yana ta in qur'ani zo muku ku karɓa. amma abin da ya zo muku ga ba qur'ani ba ku yi wasi da shi yanzu Allah ya ce sani Allah abin da annabi haramta daidai ke da wanda Allah ya halatta da wai yake da wanda Allah ya haramta abin da annabi halatta daidai ke da wanda Allah ya halatta wato annabi sallallahu bai katsalan da hukuncin shari'a don abin da kuke na Allah za ka kun gani cikin Qur'ani ko kun gani in dai kun ji gaba cikin manzo Allah magana ta tsari to da ka waɗanda suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce musu kun fa san mutumin ne gaskiya ne يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كما يعرفون أبناءهم kun san shi kun san gaske ku kun wajibi ne ku kada shi ma duk wanda ya dauko labari ne gaskiya daga manzo Allah ya kawo mana wajibi ne mu gaske a duk wani kishi daɗe akan katifa yana faɗin Qur'ani Qur'ani zalla ba ta addini ne ba a addini da Qur'ani ba tare da hadisi don ba sauko mu da shi da sam an kai ka jeho an ka ce mu karba ba sai karantar da shi an ka ba to karantar wannan san ba أم تريدون أن تسألوا رسوله أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى Rukunsu kuke ku tambayi manzonku irin tambayar da aka yi ma Musa. In kablu gabanin haka, mai ya da kofar bil imani وقد له سواء لم أنا سم أينوني إن تنبول كريكي جمع النبي صلى الله عليه وسلم أتيوا يتوقع مزل أبو بل شيئا لإبو قريسو قالوا لم يمن لك حتى تزور لنا إلى الأرض ينبوها وتكون لك جنة من نخيل وعدة وتفكر الأنهار خلالها تبجيرا أو تسكر السماء كما زعمت علينا كفتا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرة أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاب نقرأ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا أنا مثلا تنبيوي إيري إيري سني كمال تنبيوي ده كما أنا يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم هدت ما لا كثيرا من الوقت كثيرا من الكتاب من الكتاب يا أخوان الكتاب المشركين سنة كم بيرسا إذن كم بيرسا كعنوش سوى كم منتها ka sa a mini ruwan zinari ka yi ruwan kuɗi a can haɗan sannan kaikin Allah ya yi maka gida na zinari mai kankali kura kallo ko kuma dai ka sa Qur'ani ya sauka kuna ganin sa ya zo a baka ka rika sannan ka hannu ta gina irin wannan tambayoyin na ta sai ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu yawan tambaye ذروني ما تركتكم فإنما على الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم كاك مسلمي أنا في إذ تنبيا إلي معنا إذ تنبيه في إذ إلي وفتعنا mai da madalin kafirci shi ma da kafin da ba duk wanda ya baddala kafirci ya baddala kafirci ya karfi kafirci ya bada imani ya fice daga hanya ne to haka irin tambayoyin da suka yi ma'anin sallallahu alaihi wasallam na izgiri abubuwa irin kafirci abin da gabanmu suna da tsawo a kan muna iya kwana a nan in sai mu tashi kuma daga yau wata kofar tambayoyi kuna iya aikowa amma kun san halina ne tsoron fatawa gare ni ka rubutuwa in diba na sani kai tsaye ko in ba sani ba in bincika da fi karfi na in tambayi waɗanda suka fi ni duk ta gagarin ce muku ba mu sani ba wallahi ɗalibi ne ba albashi ku biya na yana ba ku labarin malami da aka yi ko yana da albashi da ya soka wurin sarki sai wani ya tambaye shi sai sarki ya tambaye shi ke wala ya tsaka ka biki kamar sani sai ce ana biyan ka kaza kaza ka ce baka sani ba a yi ai duka kan abin da ne ne ake biya inda ana biya na aka abin da ne ke wala da kuka sarki ba ke biya sai ke ce wannan ya san ciwon kashi za ka aminta masa albashi ba biya na kuke yi ba ne in sai kun ne ka mini albashi ba da ba su yi ba ka ga ta kun an fara kawo amma dai a bari sai mun yi sai mun nazari kuna iya ci gaba da kawo sun bai da gani insha Allah idan kuka da dama mu fara amsa su ya so daga baya daga mun fara amsa su sannan fara sai mu dakata da mu yi addu'a sannan kuma ba da kana tara خصوصاً برايوكو هذا مقبول إياه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد بارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك من كل خير سألك من خلقك ونبيك محمد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 وجعلنا للمتقين إماما اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولا أمورنا وأسأل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا صدقاتنا وتقبل منا دعاءنا وتقبل منا كل أعمالنا الصالحة يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات